Yawwa to assalamu alaikum mutane na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi mu kowa fatan alkhairi to kamar yadda kuka sani a kullum a kowane lokaci dai suna na sai na faɗa yawwa yau ma sai na faɗa tu. Wallahi sai dai duk abin da zai faru sai dai ya faru. Kamar ya duk abin da zai faru sai dai ya faru waye kai kuma me kake so ka aikata? Duk abin da kuka ji na aikata. wallahi kada ku yi mamaki a ai ba za mu yi mamaki ba dama ai ba cikakken hankali gare ka ba da presdo bane na fim din labari na to me ya faru ne me aka ma ne yau yau an mun mulakancin da har in koma ga Allah ba zan taba manta shi ba to su waye suka ma wannan wulakancin haka da sumayya da uwarta da ƙawayenta dukkansu munafukai ne munafukai kuma to me suka ma ne wai akwai wani abu da suke komai wanda ba sa so in sani to ka je ka gaya ma babanka mana abin da yake faruwa dad bai san matsala ta ba bai san matsala ta ba ai duk wanda ya haɗa wannan ke munafincin hajara ce ita ce munafuka muguwan ni ba muguwa ba ce ko babu komai a zuciyata ta alkhairi alkhairi ba <laughs> alkhairin munafunci? A'a to gaya mata gaskiya dai yawwa firzido ci gaba da bamu labari sai me ya faru kuma? Wai yanzu kamar ni wai sai fa da suka kira mutanen unguwa fa aka kama ni wai wai aka fita da ni daga cikin unguwa fa kama fa wani barawo fa. Kai amma gaskiya ba su kyauta ba sun ci mutuncin ka. Kamar ni firzido? Gaskiya kamar dai kai firzido bai kamata su ma haka ba to amma gaskiya zan so in gaya su kama. Ka gaya mata wallahi sai na kace ta sai na kace ta. kai amma gaskiya sun ci mutuncin ka sosai to ko ni a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro olwalim ba wanda ya sai mun wannan abin kyale shi wallahi duk duniya babu inda aka isa a yi mun wannan abin ban dauki mataki ba wallahi a daman na san ai zaka dau mataki ko to amma yanzu da Hajara da maman su mai dukan su suna kallo aka maka wannan abun ga baki ɗayan su tarin munafikai ne maciya amana to ai babban munafiki kuma maci amana shine raba gardama waye raba gardama iye waye raba gardama waye raba me waye raba gardama Yau wato assalamu alaikum mutane na faɗin duniya ga baki ɗaya ina ƙara yi ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. yau fa na zo muku da abin da ya fi shan dariya muhimmanci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan ne Galadima TV muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. muna gaishe da kowa don da ka samu kanka nan ne galadima tv galadima tv kwarai kuwa galadima tv ya kamata a ce kowa da kowa ya yi following din wannan page din mai suna galadima tv tauran kai daɗe me yasa abin da ya sa shine in dai har kuka yi following din wannan page din mai suna galadima tv to ina mai tabbatar muku da cewa za ku san abubuwa kala-kala iri daban-daban kuma za ku ilmantu duka abin da ka faɗa gaskiya ne kwarai kuwa maganar gaskiya ma kuwa saboda galadima tv report tana kawo labarai kala-kala iri daban-daban kuma na gaskiya da gaskiya shi yasa ni ma na riko da gaskiya a koda yaushe to aiko in dai haka ne magana ya kare inda kuka zo ga Ladima TV duk wasu labarai da bidiyoyi na gaskiya da gaskiya inda kuka zo wannan tasha mai suna Galadima TV to magana ya kare alhamdulillah Allah Ubangiji ya yi mana jagora. Amin ya Allah don haka ina ƙara gaya muku da tuna muku ku following ɗin wannan page ɗin mai suna Galadima TV. To ai wannan abu mai sauki ne. azima ta gaya min komai. Zan aje muku link ɗin page ɗin yanzu nan ku duba description ko kuma comment section. Za ku gani ku danna kawai zai kai ku kan page ɗin sai dai kawai ku yi following. Wannan shine dalilin zuwa na. To ai ba ma kai kaɗai ba ya kamata a ce kowa da kowa ma wannan page ɗin mai suna Galadima TV report ya zama dalilin zuwan shi. Ni ma abin da nake tunani kenan. Don haka dai wannan shine hoton page ɗin kamar haka da kuke gani wannan kuma shine sunan page ɗin kamar haka da kuke gani. Ku yi following ku yi following kada ku bari a baku labari za ku dinga samun labarai na gaskiya da gaskiya daga Najeriya zuwa Nijar har zuwa kasar Libya sannan ba iya labarai kaɗai ba za ku dinga samun wa'azuzzukan malamai da abubuwa na ci gaban rayuwa da ilmantarwa Allah mun gode don haka har yanzu ina ƙara gaya muku a yanzu nan da kuke kallon bidiyon nan ku duba description ko kuma comment section zan ajiye muku link din page din ku danna ku yi following kada ku bari a baku labari sai kun zo mu haɗu da ku a Galadima TV kai dai mu tafi tare wallahi